sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba ya Yakubu makeri ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke kawo muku shirinmu na yau Litinin 21 ga watan Disamba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Yusuf da kanin labarai. Wasu kasashen Turai da na Larabawa suna shirin haramta wa jiragen sama sauka a kasar ko a wani dalili shi kuwa wani kwamitin masana ya ayyana mutane da za a fara baiwa allurar rigakafin annobar coronavirus a zango na biyu wani bom ya tashi a kabul inda ya sanadiyar mutuwar mutane tara da jikkata wasu da dama kanun labaran duniyar kenan aka saurara a cikin shirin za ku ji cewa bankin sace yaran makarantar boko a jihar katsina an kuma sace wasu ɗaliban makarantar islamiyya wanda tuni aka ceto su da ba wasu ayyukan 'yan bindiga a wasu sassa na arewacin najeriya lamarin da ke tabbatar da gazawar jami'an tsaro magana jiran gwamnati tsara mutane babu shi domin ba za su iya ba yawan guraren da ake laifin sun yawa jami'an tsaron sun yi karanci ba su da kayan aiki isasshe a sakwato kuma wani uba ya umarci 'ya'yansa biyu su kashe wani ɗansa wanda aka zarge shi da maita kuma tuni waɗanda suka yi kashin da uban nasu suka shiga hannun 'yan sanda akwai dutsen da mun ka ɗauko wanda sun ka ɗauka sun ka ranka samai ga kai sannan akwai adda wadda suka sarai daga gatari don duni ɗauko su exhibits mun ka sa cikin mota 'yan sanda mun ka tawo da su. Muna kuma ɗauke da rahoto akan yadda 'yan Najeriya suka dawo daga rakiyar jami'an tsaro a ƙasar wanda suka gaza wurin tsare su. Bayan haka Sarfila Hashim Gubal na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum barkanku da asuba tare da fatar kun tashi lafiya. Ƙasashen Turai da dama da na yankin daular Larabawa sun fara haramta wa jiragen sama da suka fito daga Birtaniya sauka a ƙasashensu. Ganin yadda annobar corona ke ƙara yaduwa kamar gobarar daji a ƙasar. Karuwar annobar bata tsaya kawai a Birtaniya ba, domin kuwa ministan harkokin wajen Italiya a jiya Lahadi ya ce an samu bullar annobar a birnin Rome kana hukumar lafiya ta duniya ta ce an samu mutum tara dauke da cutar a denmark da kuma samun daidai a kasashen netherlands da australia kasashen ireland Italia, australia da belgium sun bi sahun netherlands wajen hana saukar duk wani jirgi da ya fito daga kasar birtaniya biyu bayan samun sabbin kamuwa da cutar a kasar haka suma ma kasashen kuwait da isra'ila sun shiga layi yayin da sauran kasashen ke tunanin ɗaukar irin wannan matakin. Masana a Birtaniya na bakin ƙoƙarinsu wajen ganin an dakile yaduwar annobar da wannan allurar rigakafi da aka samu. Shi kuwa Vivek Mathi, wanda zababben shugaban Amurka Joe Biden ya zaba don jan ragamar ayyukan kiwon lafiya a ƙasar. Ya ce babu wani abin sauyi akan ka'idojin kaucewa kamuwa da annobar da suka hada da sa takunkumi ba da tazara da wankin hannaye. Wani kwamitin masana ya ayyana mutane da za a fara baiwa allurar rigakafin annobar coronavirus a zango na biyu wanda suka hada da mutane da shekarunsu suka haura saba'in da biyar sai ma'aikatan kwana-kwana malaman makarantu da ma'aikata a shaguna a daidai lokacin da ake sa ran maganin zai isa asibitoci. Wannan matakin ya zo ne a daidai lokacin da aka fi bukatar shi don dakile yaduwar annobar. Amurkawa na ƙoƙarin ganin an samar da maganin ga kowa duk kuwa da cewar a makon da ya gabata aka fara raba maganin. Cibiyar dakile yaduwar cututtuka ta Amurka CDC ta ce ya zuwa yanzu an baiwa Amurkawa sama da dubu biyar da hamsin da shida wannan rigakafin. manyan motoci da yawa ɗauke da allurar sun bar harabar kamfanin da ya haɗa maganin don kaiwa sauran sassan ƙasar. Kuma ana sa ran a yau litinin za a fara samar da allurar da ake matuƙar bukata. Mahukunta Afghanistan sun ce wani bam ya tashi a wata mota jiya Lahadi a Kabul, inda mutane tara suka mutu, wasu ashirin kuwa suka jikkata. Harin dai an kai shi ne akan wani ɗan majalisa Khan Muhammad Wardad, amma dai ya kubuta daga harin. Ministan harkokin cikin gida Masud Andrabi lokacin da ya ziyarci wajen ya shaidawa manema labarai cewar za a gudanar da bincike don gano dalilin harin da kuma tabbatar da harin ko na ƙunar bakin wake ne. Har yanzu dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin. Amma Andrabi ya nuna ya tsaga ƙungiyar Taliban da cewa mun san suwaye makiya kuma mun san shirinsu. Wardak fitaccen ɗan kasuwa a birnin Kabul ne shine mutum na biyu da aka kai wa hari a cikin mako guda. a ranar goma sha uku ga watan Disamba an laka wani bam a wata mota da ke ɗauke da ɗan majalisa Tofik Wahdad wanda ya sanadiyar mutuwar direban shi da mai tsaron shi. Amma Wardat ya tsira duk da cewar bom ɗin ya raunata ɗan uwan shi, amma babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin. Yusuf ya kawo muku sauran labaran duniya. Sha'anin tsaro a Najeriya na ci gaba da ƙara taɓarɓarewa. Manyan hare-hare da aka kai a wannan mako na ƙara tabbatar da hakan. a cikin wannan makon da ya ƙare ne wasu 'yan bindiga suka afkawa tawagar mai martaba sarkin kaura na moda a jihar katsina yayin da yake kan hanyarsa ta komawa gida zamfara daga birnin abuja inda aka kashe 'yan sanda uku da dogarawa guda biyar a cikin tawagar wani ɗalibin makaranta kuma ya yi wa wakilin hassan maina kai na ƙarin bayani akan yadda aka yi niyyar sace su a katsina kawai sai ɗaya ɗaga bindiga ya ce mana gaba mu kowa ya kwakwanta mu kuma kawai sai muka fargita sai muka babbar cikin daji sai muka yi ta gudu wasu ka dinga rabiya cikin cikin ni na dinga gudu cikin daji ba san inda nake yi ba wannan kuma ɗaya daga cikin ɗaliban islamiyya tamanin ne da 'yan bindiga suka afkawa a karamar hukumar dan dume da ke jihar katsina inda suka yi awon gaba da sama da guda hamsin ko da yake daga bisani an kubutar da su duk dai a makon nan da ya kare ne rundunar 'yan sandan jihar kogi ta tabbatar da cewar wasu 'yan bindiga daɗi sun sace wani babban basarake mai daraja na ɗaya 'yan bindigar sun kutsa har cikin masallaci inda suka yi awon gaba da mai martaba alhaji shaibu usman basaraken kasar anfa a dai makon da ya kare ɗin ne kuma mayakan boko haram suka sace kimanin matafiya talatin da biyar a kan hanyar damaturu zuwa maiduguri kuma suka shige da su cikin daji to kome wannan taɓarɓarewar tsaro ke nufi ga sha'anin zamantakewar najeriya Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu mai bincike ne kan sha'anin tsaron. Wannan abubuwan suna jawo hankali ne ga wanda yake tsammani ma ba haka din bane na cewa harkan tsaro a ƙasar nan ba ma wai an kasa dakile abin wato dada karuwa yake ya nuna kuma jami'an tsaron mu ko ba su yi ko ba su san abin da suke yi ba ko kuma su ma kansu abin ya buwaye su. Haka ita gwamnati ya nuna ba ta da wani tsari a ƙasa. Mutane za su gani su tabbatar cewa cewa ba lalle gwamnati ta tashi haikan za ta yi yaƙi waɗannan abubuwan ɗin babu shi. E, tuni da gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya ta ce gwamnati ba za ta iya kare rayukan jama'a ba a cewar jagoran gamayyar Nastura Ashiru Sharif. magana jiran gwamnati tsara mutane babu shi domin ba za su iya ba. Yawan guraren da ake laifin sun yawa jami'an tsaron sun yi karanci ba su da kayan aiki isasshe sau da haka mafi a alashi ne mutane su haɗu su yi tsari su haɗa kai da gwamnati gwamnatocinsu su tsara yadda za a kare al'umma tun daga kan mataki na kananan hukumomi har zuwa mataki na jiha mutane su tsara kawunan su. To ko me gwamnatin ke cewa kan haka? Alhaji Bashir Ahmad na ɗaya daga cikin masu magana da yawun shugaban ƙasa. Maganan tsaro an ɗan samu koma baya a wasu sassa na ƙasar nan wanda kuma gwamnati tana iya ƙoƙarinta domin ganin cewa tsaron ya dawo a yadda yake a baya kuma a ce ya fi yadda yake a baya. Hassan mai na kaina Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To Allah sawake a gaida Hassan mai na kaina. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Yusuf dauke da sauran labaran duniya. jiya lahadi masu sasantawa sun cimma matsaya da 'yan majalisun amurka akan tallafin annobar coronavirus da ya kai kimanin dala amurka biliyan ɗaya wanda zarabawa 'yan kasar 'yan majalisun amurka ne suka sanar da hakan a jiya lahadi bayan kammala tattaunawar yarjejeniyar za ta ba da damar baiwa kowane ɗan ƙasar wanda ba shi da aikin yi kimanin dala ɗari uku a duk sati a wani shiri na wucin gadi yayin da za a baiwa galibin Amurkawa tallafin dala ɗari shida da nufin zaburar da tattalin arzikin ƙasar. Har ya zuwa yau shirin zai samar da tallafi ga harkokin kasuwanci da annobar ta durƙusar. da tallafi ga makarantu da ma'aikatan kiwon lafiya kana za a yi amfani da kuɗin wajen biyan kuɗin haya ga wasu 'yan ƙasar da ba su da ƙarfi an cimma matsaya a kan yarjejeniyar ta ƙarshe ne bayan saɓani da aka samu a tsakanin 'yan majalisun masu ra'ayin rikau a kan dokar da ta tanaji yadda za a kashe kuɗin ƙasar da aka ajiye don wata annoba. A ƙarshe kuwa, gwamnatin Jamus ta samu nasarar maido da wasu mata uku da ƙananan yara goma sha biyu waɗanda a da suke zaune a sansanin 'yan gudun hijira da ake ajiye 'yan gudun hijira da 'yan ƙungiyar IS suka addaba. Ministan harkokin wajen ƙasar Haiko Mas ya sanar da hakan a wata sanarwa jiya Lahadi ya ce, "Na samu kwanciyar hankali yanzu." tun da aka samu kubutar da wasu jamusawa a wannan samame da aka kai ranar Asabar tare da haɗin gwiwar ƙasar Finland. An kulle yarjejeniyar ɗaukan su ne akan mutunta haƙƙin bil'adama da dai sauransu waɗanda suka haɗa da fitar da yara marasa lafiya na daga cikin manyan dalilai da aka amince da su wajen fitar da yara a cewar mas kwanaki kaɗan kamun bikin kirsimeti Wannan labari ne mai daɗi da kuma fatar za mu ci gaba da samun damar fitar da yara a nan gaba a kan wasu dalilai daban a cewar mas. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. lokacin da 'yan Najeriya ke fuskantar matsalolin satar mutane da kisan gilla daga 'yan bindiga. Wani mahaifi a jihar Sokoto umarni ya bayar aka kashe ɗansa da cikinsa. Lamarin ya faru ne a wani ƙauye da ke kibiyare cikin ƙaramar hukumar Yabo a jihar Sokoto, inda mahaifin mai suna Umaru ya umarci 'ya'yansa biyu suka kashe ɗansa da ya masa suna Abubakar. Mahaifin ya ce ya gafarta musu. To amma Muhammad Nasir na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Duk da yake mahaifin tare da yaran biyu da suka yi wannan aika-aikar suna hannun hukumar 'yan sanda na samu jami'an tsaro na banga mai suna Muhammadu kurma wanda shi ga nauni shi ma ya kama mutanen kafin ya hannunta su ga hukuma. Mun yi sallar azuhur kenan mun yi mun kare sai ni ji yaro ya ce an ce ga mutum can an kashe sai mun kawo mashin ni da tungula da haruku mun haga mu da bashari ce muna mu koma shi ya kashe abu mun ƙarabo mun ka taho mun ka kan ma umaru ya ce a'a gan mu kan ma kowa mu kan mai shi ya ce a kashe abu don haka mun ka ce to umaru lalle ka yi abin da ba daidai ba muku don haka yanzu ba mu barin ka kaɗa gawurin ga muna haki da gawa har da jami'an tsaro na taho. to kowane laifi ne marigayi abubakar ya aikata mahaifinsa da yan uwansa suka yi masa wannan ɗayan hukunci. sunana balabawa yabo area commander vigilante group iska ya taɓa tasowa ya kware kwano na gidansu ta suke wani ya sare shi wai sai su waɗannan mutanen sun ka ɗauki ƙayayya sun ka azama wannan bawan Allah wai aljannu garai mayina ne turo mai wannan iska su kuma sun ka ce sai sun kashe shi akwai dutsen da mun ka ɗauko wanda sun ka ɗauka sun ka ranka samai ga kai sannan akwai adda wadda suka sarai da gatari don duni ɗauko su exhibits mun ka sa cikin mota 'yan sanda mun ka tawo da su. A karamar hukumar mulkin Gwaranyo yoma har yanzu mutane na zaman zulumi domin har yanzu 'yan bindiga na yawa jama'a kisan ɗauke ɗaya-ɗaya kamar yadda ya faru a ƙarshen mako zakari muhammad shinaka shine kan karamar hukumar mulkin yau an bandit nan sun zo a sun kai hari a cikin gari wanda aka musabbabin wannan allah ya samu rasa ɗaya daga cikin mutanen gari kuma sun kori dabbobi sun tafi da su shekaran jiya ma takaro an je an ɗauki shanunsu matsala kullum sai an ɗauki mutane ko kuma dabbobin su a karamar hukumar mulkin tangazama yan bindigar sun kai farmaki inda suka hallaka wani mutum mai suna alhaji isa sarkin bakin tanga daya ɗaya daga cikin matansa ta bayyana yadda abin ya faru. da ƙarfe goma sha biyu na dare sun ka zo muna muna kwanci cikin ɗaki sun ka ce ina miji musu shi suka biɗa shi sun ka koma wancan ɗaki da sun ka koma can sai ita adama ta ce wai wa ita Allah sai ta so ce shin wai mina na ya ta da sai ɗaya sun ka harba mai bindiga sun ka koma sun ka mai san mai wata sai ya kai ɗaka ko da ya kai ɗaka jini ya buge shi sai ya faɗi bisa ga iyali ne ɗiya ne an kai jiran an kai da ɗan mota cikin dare ba a samu ba sai an ka ɗauke an ka inda wani bawan Allah ya taso sai an ka shi mun ta sama asibiti sai an raine ya aji. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Tuba da a gaida Muhammad Nasir yayin da lamuran tsaro ke ci gaba da ƙara taɓarɓarewa a Najeriya kuma 'yan ƙasar ke dawowa daga rakiyar jami'an tsaro. Masana sun bayyana hanyoyin da ya kamata a bi domin shawo kan wannan matsala da ke hana jama'a barci musamman a arewacin ƙasar. Ga rahoton Ibrahim Abdulaziz daga Yola. A baya dai, jami'an tsaro na da kima da kuma kasashen da ke sa jama'a ke samun yakinin samun kariya daga gare su a duk lokacin da wani lamari ya taso wala wajen kan rayuka ko kuma dukiya to sai da kuma fa yanzu wannan kasashen ya saba dushewa inda a wasu lokutan ma akan ari na kare ne tare da jami'an tsaro to wai ko me yasa jama'a ke cire tsammani a yanzu ga ta bakin wasu a jiyon adama da taraba a da kenan za su iya kare rayuka mu dukiyar mu amma ba halin da muke ciki yanzu ba kan eh to gaskiya mu mutanen Najeriya muna da karancin jami'an tsaro gaskiya ana da bukatan jami'an tsaro a karo sosai a Najeriya muna da karancin shi sosai gurbacewan ya fara ne ta kan su jami'an tsaro wanda kuma ya kasance shi yake da hakkin kare al'umma ya zama ta wurin su ne ake samun gurɓacewa ya soma to kaga babu yakinin cewa za su iya tsina na wani abu in haka ya faru yayin da ko jama'a ke kokawa masana haka tsaro na cewa idan aka bi ta barawo to ya kamata a bi ta mabi sawu asp yakubu sule wani tsohon jami'in tsaro ne ya bayyana da lamarin yake a baya da kuma yanzu. Yanzu haka gabaki ɗaya ai ba kishin kasan ake ba. nan kuma idan ka duba a zamanin da ɗin ka tsaya ne ka yi rantsuwa ta kan cewa za ka yi aikin nan ka kare mutuncin kasarka. To yanzu ba ba wai ana kare mutuncin kasan bane ba ba ana kare mutuncin. Kamar Yakubu Sule, shi ma DCP Usman Madun Basube da ke ma zama tsohon kwamishinan 'yan sanda ya ko duba bakin zaren magance wannan matsala. dole ne mutane su dawo daga rakiyan jami'an tsaro dalili kuwa a jami'an tsaron nan abubuwan da suka sa a gabansu ba wai sare mutane ba ne abubuwan da suka sa a gabansu kawai dai su samu abin duniya kuma abin da ya sa suka sa wannan son duniya a gabansu ba a ba kananan jami'an sauron nan hakkokinsu a ba su hakkokinsu a ba su kuɗi isasshe a ba su gida a ba su duk abin da ya kyautu wanda bature yana cewa entitlement a ba su duka koma da menene fatan talaka dai shine allah ka tsaro ko a samu a daina jin tsoro ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdulaziz. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraren mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Barkamu da sake haduwa a wani shiri na musamman na ciki da gaskiya. Inda za mu waiwai baya domin kawo muku wasu daga cikin shirye-shiryen da muka kawo muku a shekarar nan ta dubu biyu da ashirin mai karewa. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfila Hashin Gumel. A cikin wannan shekara mai karewa ta 2020 mun kawo muku shirye-shirye a wannan shiri na ciki da gaskiya. Da suka da masu ban tausayi ban haushi ko kuma ban takaici. Da suke bayyana take haƙƙin bil'adama ƙarara. Ɗaya daga cikin shine batun makalewar kuɗaɗen fanshin 'yan sanda. Inda tsaffin jami'an 'yan sanda sai ƙarƙa bayyana takaicin da suke shiga in sun yi ritaya. To mun zanta da shugaban kwamitin 'yan sanda a majalisar wakilan Najeriya Usman Bello Kumo wanda ya bada tabbacin za su ɗau matakai kuma su gyara lamarin na 'yan sanda. Babban al'amarin da ya kamata a fuskanta wajen gyara wannan muhimmin bangare na 'yan sanda musamman haƙƙinsu na fensho shi ne gyaran dokar da ta kafa wannan tsari duba da yadda al'amuran suke kasancewa saboda idan ka duba da sojoji suna fama da irin wannan matsaloli amma yanzu kusan a gaskiya matsalolinsu sun ragu sosai sosai kusan za a ce in ba a ce ɗari ba su ɗari ba yanzu dai da wahala ka ji soja ina kuka akan magana fansho sakamakon tsari da aka yi da ita hukumar sojoji ita ce ka cokan duka da alhakin gudanar da sha'anin fansho ɗin mutanen ta gabaki ɗaya irin wani tsarin ya kamata dama ko muna tunanin yadda za mu wa al'amura dan mu ga an gyara wannan doka wacce ita ma za a zo a bani tsarin da zai kasance hukumar 'yan sanda ta kafa bangaren fansho naka na kanta wanda za su dinga gudanar da aikin nan kamar yadda mace da su a sauran sassan ma'aikatan gwamnati kamar dss sun suka da akwai dss pension akwai army pension akwai pension na bangaren eh, dia su ma defense intelligence agency da kuma nia national intelligence agency dukkanin waɗannan sassa na masu farin kaya da kuma masu ɗamara su suke gudanar da harkarsu da kansu wani department ne suke yi da yake kula da wannan aiki sakamakon karfi da doka ta ba su to wannan ganin gaskiya matuƙa an ba wani tsarin ake ba hukumomin yan sanda musamman waɗanda suke ritaya za su gaba da shiga cikin damuwa domin ina da can duk ɗan sanda da irin taya daga 2018 zuwa yau ina ganin hanyar da ba ni aka biya shi haƙƙinsa saboda irin matsaloli da kuma yadda al'amura suke lalacewa wannan haifar da cewa ɗaya daga cikin dalilan da ya sa kwanaki a majalisar ƙasa muka gabatar da ƙuduri na a tabbatar da cewa an an yi duba shekar akan dukkan abubuwan da suke shafa a wannan bangare na fensho wadda mun kira taro na public yaron wato taron gangamin al'umma kowa ya faɗi irin abin da yake ganin yana damunsa a bangaren da yake wannan a kansa muke allah cikin ikonsa mun kusan gama nan aka shiga wannan ibtila'i na covid-19 wanda ya wajen wata uku ana cikin wannan matsala ita ce ta haifar ba don haka ba da ni tsare-tsaren mu ya bayyana da ta na an bi sakamakon wannan bincike da kuma wannan aiki da kwamiti nawa yake yi domin a ga an sauƙaƙa al'amuran fansho ga baki ɗaya ba ma kawai na 'yan sanda ba na kowane sassa. Hakanan a wannan shekara mun ka muku labarin yanayin da mutane kan shiga in sun fada hannun jami'an rusasshiyar rundunar 'yan sanda ta sas abubakar usman shumo ya taɓa shiga hannun jami'an sas a ofishinsu da ke abuja ya kuma bayyana wa wannan fili halin da ya samu kansa to sai dai mataimakin kwamishinan 'yan sanda na abuja acp aminu garba ya ce miyagun iri a tsakanin 'yan sanda na samuwa ne tun farkon ɗaukar jami'an da ba a tantance ba aiki mutum an jawo shi an ce saboda ya addabi gidansu aka ce shiga polis aka ganin ba a tunani ba wani bai da ra'ayin polis din ma amma senato ne governor ne ya ce din ya faranta ma al'umman shi sai kwashe su kawai sai tura a doke su polis dole ko sun cancanta ko ba su cancanta ba maganan da nake ya santarin akan suwaye ake shigar da su polis a ba taro aka zama ɗaya ba akwai mutane polis wanda suke suna da martaba sosai suna da gaskiya amma ina tabbatar maka cewa duk a najeriya nan ba wata ma'aikata da take hora ma'aikatanta wanda suka yi laifi yau ina so in gaya maka na san baka sani ba za a yi trying mutum a kore shi aiki bayan shekara biyar bakwai goma wani sanato zai zo ce a mai da shi wani gwamna zai zo ce a mai da shi wani babban mutum zai zo a ce a mai da shi kai kwanakin baya an yi recruitment wannan sojoji ne is a privilege information sojoji ne suka yi recruitment bayan sun gama training dama akan ɗauke su a moto a kai su duk wuraren da aka yi nasu sai aka zo aka waye gari ɗari da wani abu sun watse su waye ashe boko haram ne aka yi training ina kake kai mutumin al'umma da baka ce wannan yaron da aka dauka ba dan boko haram ne wannan yaron da aka dauka barawo ne na waye gari yanzu ban sani ma kowa garanto in za a ɗauki abu nan saboda me da yawa wanda aka dauke su sun je ne kawai su shiga cikin polis ko soja a ba su amana su wuce da ita especially bindiga akwai matsala fa a kasan nan ni da kai duk sai mun tashi tsaye amma na tabbatar maka da cewa shugabanninmu especially IG commissioners ba su yadda su rufe mutum a rufe mutum ya wuce kwana biyu sai dai cases da suka kasance ba na beli ba ne kamar me kisa robbery ka gane rape ballantana toco duk ba a yi wannan abun bitan shirin za ta kai mu ga labarin dpon 'yan sanda a bauchi baba ali muhammad da aka zarga da dukan wasu matasa uku kan tuhumarsu da satar kaji inda har bi daga cikinsu suka mutu ɗaya kuma ya tsira da ransa har ma ya mu labarin abin da ya faru aka fito da mu ana fito da mu na mun ɗauka da a sake mu ne shi kenan sai ce a zagaya da mu ta baya aka zagaya da mu ta baya sai ce kowa ya rubuta ciki kenan muka wani police station ne police station din central sai dpo ya fito ya ce kowa ya rubuta ciki hmm. kenan muka ya rubuta ciki sai ɗayan ibrahim din sai aka ya ce a ɗauki wannan sai aka ɗauki ya ce a ɗaure shi sai aka ɗaure shi da igiya sai ya fito da wani taɓarya a hannunsa sai ya fara kwaɗa masa a kafansa ya karya shi a kafansa da ya karya shi a kafansa ya sake cewa ya rabu da shi da da sake ɗauko wani a cikin sai sake cewa kai wannan bare rabu da shi haka ba gara kawai ya kara masa duka sai sake ɗauko shi ya sake ɗaukan taɓaryan ya sake kwakwaɗa masa taɓaryan ya karya ya sake karya shi a cinyansa ya buga masa a kirjinsa da bayansa to ni tashi na ni nake gani tashi na da yake a gefe na ne tashi na yana nan shame-shame ya suma a lokacin ko motsi baya yi to ashe daga lokacin shi allah karɓi rayuwarsa ya mutu dpn da bakinsa yake ce masa to ai gara ma ka mutu yake cewa gara ma ka mutu ma gara ka mutu da yau abin shi kenan sai ni sai ya ce to ni a ɗauko na ɗaure ni haka ɗauko na ka ɗaure ni sai ɗauko taɓaryan ya kwaɗa mu a ƙafa na ya karya mun kafa daya ya mun karya biyu fasa mun kokon gwiwa ɗayan kafan ma ya sake karyawa ya fasa kokon gwiwa ya fara kwakwada mu a bayana ni ma ya ce a jani gefe sai sake cewa ɗauko ɗayan da aka ɗauko ɗayan sai yake ce masa yake ya ce shi ma a ɗaure shi da aka ɗaura ɗayan shi ma fara dukansa ya karya shi shi shi ya karya shi a kafa ɗaya sai kwaɗa masa taɓaryan a kirjinsa da nan bayansa da wurin cikinsa shi shi su ma he su a wurin to inda muka tare inda na inda na tashi ina jingine a jikin a jikin bishiya sai yanda wannan yake ɗayan da yake ya mutu na gefe na na farko nan shi a cikin police station din ya mutu sai da ya ce a ɗauko mota sai aka ɗauko mota ana ɗauko mota da ni da he aka zo ka samu a cikin mota sai ce mu je sai muka fara kai shi wanda ya fara mutuwan gidansu ya je ya ajiye shi a gidansu sai ke cewa dan fashi ne dan fashi ne to ya gaya musu ga abin da yake tafiya ba yake cewa dan fashi ne wannan dan fashi ne shikenan muna tafiya eh bar musu shi daga bangaren rundunar 'yan sandan kuwa kakakin 'yan sanda a bauchi dsp wakili muhammad ya tabbatarwa da wannan fili cewa an kafa kwamitin bincike. kwamishinan 'yan sanda ya yi setanin kwamiti kwamiti din nan za su zauna za su yi bincike kuma duk wanda aka same shi wantin akan wannan ta'asa za a hukunta shi ai mu a matsayin mu na 'yan sanda muna da hukuncin da muke wa 'yan sanda idan suka yi laifi za mu kammala shirin ne da ƙara da musa ibrahim kuci da ke wakiltar kamfanin aecom na amurka a najeriya wanda ya shigar da karar zargin ministan sufurin najeriya rotimi ameci. da ba da kwangila ta hanyar saba ka'ida a aikin shimfiɗa layin dogo ga kamfanin CCECC e na China kan dala biliyan uku da biyu. Musa Kuci ya nemi kotu ta tura ameci gidan yari da nuna cewa an ba da kwangilar don kashe maraba. Abin da ya sauwa kenan a yau. Yanzu a madadin Nasiru Adam Kaya wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku, Nisar Fili Hashin Gumel da daga birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya. To madalla yanzu kuma ga Yusuf da takaitattun labaran duniya. kasashen turai da dama da na yankin daular larabawa sun fara haramta wa jiragen sama da suka fito daga birtaniya sauka a ƙasashensu ganin yadda annobar corona ke ƙara yaduwa kamar gobarar daji a ƙasar. wani kwamitin masana ya ayyana mutane da za a fara baiwa allurar rigakafin annobar coronavirus a zango na biyu wanda suka hada da mutane da shekarunsu suka haura saba'in da biyar, sai ma'aikatan kwana-kwana malaman makarantu da ma'aikata a shaguna a daidai lokacin da ake sa ran maganin sai isa asibitoci. haka kuma an ji cewar mahukunta afghanistan sun ce wani bom ya tashi a wata mota jiya lahadi a kabul inda mutane tara suka mutu wasu kuma ashirin suka jikkata masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri to amma kafin mu yi sallama da ku